يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار don haka ana cikin kwansa yau muna ranar tara daren goma ga watan rabiul awwal shekara ta dubu 1438 da da takwas hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta gudu da ranar tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha shida da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin al-lu'lu'u wal marjan بما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي muna nan a shafi na 27 a babi na 44 babu da harimin zarbin hudu babin da ke ɗauke da hadisan da ke bayanin haramcin marar kumatu da shakkin jiyo da kuma ya ga wuyan sutura ko kyakketa sutura والدعاء بدعوى الجاهلية تقروا irin ta wato lokacin magudanci kafin zuwan musulunci waɗannan duka haramun ne a lokacin afkuwar musiba ga musulmi za a kawo hadisai da suka shafi wani mun karanta hadisi na 65 da yi magana akan wato wannan matsala ko wannan bayanai yau kuma za mu goya da hadisi na 66 a ƙarƙashin babu shi ne hadisi na biyu a cikin babin hadisi na 66 daga farkon fara littafin zuwa nan shi ne hadisu abi musa radiyallahu anhu hadisin sahaban annabi abu musa abdullahi bin qais allah ya yarda da shi qala ɗansa abu burda ya ce waje a abu musa waje an shadidan abu musa mahaifin abu burda ya yi cuta mai tsanani ya fuskanci rashin lafiya rashin lafiya matsananciya fahushiya alaihi sai ya sume saboda tsananin ciwo wa ra'suhu fi hajarin ra'atin min ahli a daidai lokacin da ya suma kansa yana daidai kwiɓin matarsa daga cikin mata ma'ana kansa yana jingina da jikin kwiɓin matarsa daga cikin iyalansa a matsayinsa na mara lafiya da ake wato tattali da kulawa da shi falam yastati an yarudda alaiha shay'an bai sami ikon ya iya mayar mata da wata amsa ba wace ce me ya faru za a mayar da amsa za mu ci fanan ma a faƙa yayin da ya farfado daga suman da i ƙala sai ya ce ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ni ba wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ba shi ba shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bari amina sadiqa ya ce ba shi ba wacce take kururuwa lokacin faruwar fitina wal bashi ba shi ba wacce take aske gashin kanta saboda faruwar jarraba washaqa ba shi ba mai keta suturarta ta yayyaga saboda ta fuskanci musiba to wannan ƙarshen hadisin ina nuna cewar kenan abu musa da yake cewa ba shi ba wanda manzon allah ya ce ba shi ba shi a gidansa wata ta yi ihu ne sanda ya suma ko wata ta ya sutura sanda ya suma ko ko ku an samu ta aske gashin kanta to idan mu koma ruwayar imam muslim za mu ga abin yake wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ira wace shi a kitabul janaiz wanda shine kitab na 23 babu ma yunha min al-halqi من الحلق inda musiba a babu na 38 babu da ke hani akan وكي gashin kai saboda faruwar wata musiba wannan lafazin da muka ji shine lafazin درامة imam bukhari Allah ya ji kansa da in ka koma cikin sai muslim bayan ya ce an abi burda daga dan abu musa da ake kira abu burda ko ake yi alkunya da abu burda dan abi musa qala yace waje abu musa abu musa ya yi rashin lafiya waje an rashin lafiya kawai amma anan namu gaban mu waje an shadida, rashin lafiya mai tsanani amma ta saka ce waje abu musa waje an shi ma wannan waje an ɗan ƙarfafawa ce amma bai kai a ce kuma an shadidan din ba karfafawa ce aka da karfafa ta so da kan kaji wani karanta mai shadidan din su sai ka fahimci ce eh ruwayar bukhari ya karanta wani ya ce waje a abu musa waje'an su ya ɗauko ruwayar imam muslim ko lafazin ruwayar imam muslim fa gushiya alaihi sai ya sume wa ra'suhu fi hijr imra'atin min ahli a daidai lokacin kansa yana jikin kwikin wata mace daga cikin iyalansa fasahatin ra'atun min ahli haka lafazin ruwa imam muslim namu ko babu wannan ko ba wannan ƙara saboda haka a lafazin imam muslim fasahatin ra'atun min ahli sai wata mace daga cikin iyalansa ta kwarma iyo kaga wancan abin da ba a faɗo ba nan ya fito an fahimta ko falam yastati an yarudda alaiha shay'an shi da aka yi ihun saboda ya suma bai iya mayar da wani martani ga matar da ta yi ihun ba a lokacin ina shi na mai da martani bai san ma inda yake ba ma afaqa yayin da ya farfado ya farko qala sai yace ana bari'un mimma bari'a maimakon nan mimman bari'a a wanda muka karanta ko ce ba ne ba abinda manzon Allah ce ba shi ba shi can kuma ba ne ba wanda manzon Allah ce ba shi ba shi da abu guda suke ba illa bambancin mimma nan kuma nan mimma can kuma mimman waɗanda su ne bambance-bambance da suka faru a lafazin ruwa imamu bukari ta muslim kuma idan ka goya ta imam musulun a cikin ta imam bukhari to hadisin zai fito gare gare cewar abu musa abdullahi bin qais sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da ya rashin lafiya daya daga cikin matansa na dauke da shi tana runguma da shi kansa yana jikin kwibin irin yadda ake tallafar mara lafiya wata da ta ga ya sume sai ta kwarma ido wata na rike da shi wata na kwarma ido ko saboda haka ko da ya farfado ya ji ihu ake ya suma abin da ya fara fita daga bakinsa bayan farfadowa ba ni ba wanda manzon Allah ya ce ba shi ba shi ke mai ihu ke ji matsayata da tare da ki duk da kina matata an fahimta ku? to wannan shine sakon da hadisin yake ba mu a dan dunkule sai bayanin abin da hadisin ya kunsa da aka ce waje abu musa waje an shadida fa ghushiya alai sahabin annabi abdullahi bin qais abu musa ya yi cuta cuta matsananciya da har ya suma sanda wannan cuta ta faru da shi ta yi tsanani har ya kai ga suma a daidai lokacin da yake sarki ne ko ka ce gwamna a wato garin basra a lokacin jagorancin sahabu annabi umar dan khattab a lokacin halifancin ma'ana wannan ana sanar da mu rashin lafiyar gwamna daga cikin gwamnonin umar sahabi daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin lafiya rashin lafiyar da matansa da ike aure su suke jiyarsa duk da yana gwamna ba waje aka kai shi ba ko ina cikin gida gurin iyalinsa kuma su dai suke ɗawainiya da shi yadda suka san shi kafin ciwo yanzu ma da ciwo ya samu su ne to wani abu da ya faru a daidai wannan gaba ta wannan hadisi ana mana bayanin jarraba da ubangiji subhanahu wata'ala yakan yi ga ɗaya daga cikin waliyansa a duk da iso ga wanda ya so daga cikinsu domin shi dai a matsayinsa na sahabi wanda ya baiwa manzo sallallahu alaihi wa sallama gudunmawa kuma ko da manzo ya bar duniya ya ci gaba da bawa wa halikokinsa kuma addinin da ya tafi ya bari gudunmawa har ya rike matsayi na sarauta na sarki ko ka ce gwamna a ƙarƙashin daular musulunci ka ga ma'ana shi ne mai kula da tafiyar da al'amuran addini na garin basar a wannan lokaci to ga irin jarabar da allah ya masa ta ciwon da har yana suma bai san inda yake to wani tsari ne na ubangiji a kan bayansa da haka kada kai yanzu kai wani ciwo kai da ma baka kai irinsu ba baka kai irin matakinsu da matsayinsu ba da darajarsu ba ka riƙa jin cewar wannan ciwon da kake yi kamar ai wani ne a cikin abokan aiki isa maka hannu ko wani kaza ko wasu kaza ai ta san canfa-canfa-can da a'a ka sani cewar tsari ne na ubangiji duk matsayin bawa a gurinsa yana iya jarraba har ma manzo yana cewa mafiya fuskantar jarraba cikin bayi annabawa da manzanni masu bi musu kuma wanda suke biyo su wajen kwatantawa da masu bin su wajen kamanta da masu bin su wajen kamanta gwargwadon karfin ikon ka da sanin ka da addini da rikon ka da aiki da shi gwargwadon yanayin yadda Allah yake jarraba ka to kaga wannan yake sanar da mu cewa tsari ne na ubangiji daga cikin tsarukansa a bayansa ya jarrabi wanda iso daga cikin bayi ba wannan mai bin sa ne ko mai saba masa ba wanda baya ci ba wanda ba a jarraba tsakanin bayi to da kan an jarrabu bawa na gari ɗayan biyu ko dai za a kare masa kurakurai ko za a ɗaukaka matsayinsa kamar da ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewar Allah yakan jarrabu bawa bawa musulmi ba zai rushe ba Allah yana jarrabarsa ko a kan kansa ko a dukiyarsa ko a ƴaƴansa ko a wani abu nasa har sai ya je wa Allah yana mai tsarki an wanke shi an tas da shi daga sabansa sannan kuma lokaci in ba da za a karkace ba za a kankare ba kan ya zama an ɗaukaka darajarsa an kama ƙarin matsayi wanda aiki da yake yau da gobe zai ba shi samun wannan matsayin ba sai dai ta irin wannan jarrabar da aka ɗoro masa sai a kai shi wannan mataki to haka sahabin annabi abu musa wannan jarraba da ya fuskanta da yiwuwar ɗaukakar matsayi ne bayan wanda yake da shi na nan duniya to na lahira ake so a ƙara masa daraja ko kuma a share masa kurakure jiwa allah yana mai tsarki idan kuma kaga Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi bawa wanda yake dama kangararre ne watsatse ne to ɗayan biyu shi kuma ko dai in Allah ya so shi da rahama da jin kai wannan ciwo ya sa ya koma ga Allah ce kai wannan dankam ba mu ji da daɗi ba dan za ka ji wato wanda ba musulmi ba ce kai ba sauki ko abin ya yi tsanani to wani sai ga da haka sai ga to ai da ya koma addinin musulmi da ya daina abin da yake na tsiyata da ya bar abin da yake na shirme wani sai ga dalilin haka kuma sai ya dawo hanya wani kuma sai ga ya rika tsa cikin shirmansa da batansa sai ya zama to wannan so mun taba aka fare masa na bala'i kafin na lahira Allah ya kiyaye saboda haka sahabin annabi abu musa Allah ya jarrabe shi wanda muna kyakkyawan wato ainihin zaton cewa ubangiji subhanahu ta'ala ya masa haka dan ya share masa kurkure da ɗaukaka matsayinsa da ubangiji na iya haɗa maka domin da zara aka share zunubin to a matsayin ne zai ka za ka je kana ta mai kuma irin wannan darajar su ba ɗaya ba shi wanda ba irin su ba sannan sai aka ce wa ra'asuhu fi hijri ko hajri imra'atin min ahli ana faɗar haka ko hijir ko hajir a daidai lokacin da wannan jarraba ta faru da shi ya suma kansa yana ɗin mata daga cikin iyalansa to anan ane mana bayani ne ana sanar da mu salo ne daga cikin salo salon yadda ake jiyar marasa lafiya da kulawa da wanda yake cikin tsaka mai wuya ta jarrabar da Allah ya ɗoro masa kuma ana sanar da mu jin kai da ake bukata samu a tsakanin miji da mata domin matar da ta ɗauki mijinta yana cikin halin rashin lafiya ta rungume ina tsakanin wato ainihin kirjinta da kuma wato ainihin cinyoyinta ina nuna tausaya wata. da wannan miji nasu da yake cikin wani tsakanin domin alamu ne na jinjina wa mutum abin da yake ciki da tausaya Ta wani ana sanar da mu yanayin tsarin yadda society din sahabbai yake matansu da mazansu wajen yadda suke kaunar juna da tausaya wa juna da kulawa da haƙoƙinsu na zamantakewa in ka koma hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na rashin lafiyar da ishima wacce ya bar duniya aisha tana cewa mata baina haqinati wa zaqinati wa ana mustanidatuhu ila sadri tace manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi ya rasu Allah ya karbi rayuwarsa yana tsakanin haɓata da mafitsara ina mai jingina shi a jikin kirji irin rungumar da ake wa yaro haka ce masa kaga haka su suke wato anin treatment ake cewa ku? yadda suke hulɗa da marasa lafiya yadda suke wato anin jiyar marasa lafiyarsu sau da haka su tari irin wannan za ka tarar kafin ma aka kai gaba ka magani wannan ya zama maka wani nau'i na magani na yadda ake baka kulawa da sannu kuma koya wani motsi kai ana fahimtar da kake so a kamar da ita aisha take faɗa a lokacin manzo na cikin wannan halin rashin lafiyar ko magana baya yi da dan uwanta abdulrahman bin abubakar ya shigo gidan sai ta gama zuwa ya kura mai ido sai ta ce za ka yi asuwaki ne saboda ta ga abdurrahman yana rike da asuwaki kuma zuwa ya kura masa ido ta kallon ba na wai abdurrahman ne bai taba gani ba a asuwaki ya gani zai so a ce yayi asuwaki amma ba zai iya faɗa ba ta ce za ka yi asuwaki ne sai ya gyaɗa kai ice i eh. sai ta karba ta tattauna masa ta tattauna masa ta daure masa ta bashi yayi aswaki ta tunda yake bai taɓa yin aswaki irin na ranar ashe aswakin ƙarshe to kaga wanda yake nuna cewa ana buƙatar wanda yake je mara lafiya ya rika kula da duk wani abu da mara lafiya yake don ya fahimci me yake buƙata za ka sha ruwa ne a so kake a tashe ka zaune ka gani da kwanciyar? ko makamancin haka to wannan yana nuna mana yanayin yadda suka samu koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallama suke kula da marasa wanda wannan irin waɗannan hadisan su ya kamata a tattara duk nas nas da muke da su suke harka ta marasa lafiya bayan an koya musu nasanci abokance a koya musu shi a addinance in ana wannan ba za a rika samun yadda ake samu a ce wata je haihuwa ta zo ta rama marar da aka mata ko ta zo ta rama zagin da aka mata an fahimta ku su wani na sanar da mu salo salo daga cikin salo salon yadda ake jiyar mara lafiya da kulawa da shi sannan yana sanar da mu jin kai da tausayin miji da mata in Allah ya datar da kai da mace wacce take jin tausayin ka take kaunaka to kai ka gama samun wato ainihin jin daɗin duniya dan manzo yake cewa a duniya mata wa khairu mata'iha almar'atu salih jin dadin duniya dan jin daɗi ne kadan bai taka kare ba shi da wani yawa kuma ga karewa to amma mafi alkhairin jin dadin ta mutum ya dace da mutum kwara wacce kake jiya kana cikin halin da zaka sume ta rungume ka a ta kwarai ce ka hada da wacce ta ciwo ya ciwo ta ta tattara ina ta ina ta daure ana jiran ka karasa ta masa rabon gado a kaga ba ɗaya ko yau to wannan yake sanar da mu cewar in mace ta zama irin wannan to za ka ga har rabuwa mijinta yana jin daɗin tana jin daɗin amma aka rasa wannan shine sai ga wato ba daɗi zama kawai dai ana dai zama fasahat imra'atun min ahli sai wata mace ta balla kuka ta balla kururuwa daga cikin iyalansa kamar da muka ji a ruwar imam muslim to a lafazin ruwa da imam muslim ta wani bangaren daban ta wata hanyar daga abi safara daga abi burda da ma sai suka ce ogumiya ala abi musa suma ya sami abu musa a rashin lafiyar da fa aqbalat imra'atuhu sai matarsa ta karo ta gabato ummu abdullahi wacce ake cewa babar abdullahi ana mata alkunya da babar abdullahi tasihu bi ranna tana kururuwa da ƙarfi kun ga wannan ruwayar ita ma da wannan bayani tana gaya mana ba ga alkunyar wacce ta kuka har wa yau bayanai ya zo daga malamai da suke cewa malaman tarihi suke cewa ai ita wannan ummi abdullahi da ake mata alkunya da baban abdullahi ita ce safiya yar damu sunanta ma safiya na yanka sunanta na yanka safiya ta ummi abdullah ita ce mahaifiyar abu burda dan shi abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais haka hajj bin hajar ya faɗa a cikin littafin fatul bai sai aka ce falam yastati an yarudda alaiha shay'an sahabin annabi abu musa bai iya mayar mata da wani abu ba ita da ta kwarma kukan ta yi wannan ihu e abin nufi kasancewarsa yana cikin halin suma kasancewarsa ba shi da ikon da zai iya mai da martani bai ce komai ba a san da aka yi kururuwa da ihu amma falamma a faƙa yayin da ya farfaɗo. yayin da aka yaye masa suman da i sauki da sassaucin ciwon ya tsiram isa masa sassaucin yanayin da yake ciki ya iya fahimtar mai ke gudana mai ke faruwa to shine sai ya mai da martani cewar ana bari un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ne ba wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ba shi ba shi wannan yake sanar da mu cewar kenan ihun da ta yi ba iya wayo sanda ike so ba ne ta ja bakinta ta tashi ta ci gaba da don ku sanda yake so ba zai san an yi ba amma da ya farfado ɗaya da suke cewar ihu ake yi saboda sumansa saboda yanayin da ya shiga gaban cewar ashe ihun nan abu ne da ya ci gaba ko har kullansa ya jiye masa yanzu har ya iya hankalta ta fahimtar me ke faruwa a gidansa an kwarma ihun rasa shi an ga yanayin da ake ciki ana kamar ya mutu to wanda yasa ya ga cewa to tunda ya farfado ya ji kuma ihu ake a cikin gidansa saboda ya suma to ya kamata isar da saƙon manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a irin wannan yanayin da yake ciki da haka bai shiru ba sai yake cewa ba ni ba wanda manzon Allah ya ce ba shi ba shi to idan muka kalli wannan mai da martanin da yi da an ce bai ce komai ba eh san yana sune amma da ya farfado ya ce an fahimta ko mun kuma ji abin da ya ce Wannan yana sanar da mu tsananin biyayyarsa ga sunnar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana sanar da mu yadda ba shi ba wanda ya saba wa sunan manzo tare da mai da martani ga duk wanda yake shanci abin da yake shine sunna ta manzo akan haka ya bar duniya ma'ana ina irin wannan yanayi na ciwo ya ciwo wanda ana shirin cewa za a ma bar duniya gaba ɗaya to yana cewa ba fa zan iya shiru ba sai na ci gaba da marawa da kuma taimako da biyayya ga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama da yaƙar duk wani abu da zai kishiyarci haka so da haka a daidai wannan gaba ana sanar da mu cewa duk halin da ka tsinci kanka a ciki in dai da dama ka yi ƙoƙarin ganin kara ya sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ita ce ta idan jarraba ta samu a faɗa abin da manzo ce a faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha alhamdulillah ala kulli hal makamantan irin waɗannan ba hala hana ka zubar da hawaye shi ma da haka ya ga suna yi ba zai ci danne ba ba hana ka jimami na rai ba za ka ci amma dai kai ihu ka yaga sutura kai tsalle ka tunu kai abubuwa makamantan wannan aske gashin kai duk bai taso wannan yana sanar da mu cewar ana sanar da mu mu yi kokari a duk inda muke mu yaki abin da yake shige yake a addinin musulunci mu kauda duk abin da muka san barna ce a addini da haka yake kokarin iyaki farma ihu akan jarrabar da aka doro masa ta shafe shi ta shafi iyalinsa yake kokarin a yi abin da yake sunna a faɗa abin da manzo ce a faɗa a aikata abin da manzo ce a aikata ba a yi abin da yake saɓanin haka da haka yake cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un min as-sadiqa shi dai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce ba shi ba mai kwarma ihu wal halika da mai aske gashi wal shaqa da mai yaga sutura malamai suka ce an ce as ita ce wacce ta kwarma ihu kuka saboda wata jarraba ta faru da ita saboda wata musiba ta same ta shi ku Allah cewa alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwal wal anfus wal thamarat wa bashir as sabi hakuri yake so ai ita kuma bata hakuri ba dan wata ta kururuwa ta farma ihu to ba magana hakuri a ciki ita ma ta nuna bata ji daɗi ba da abin da aka yi saboda haka mai irin wannan a musulunci ta ɗauko wata halayya da ta'ada ta cikin jahiliya ta maguzanci kafin zuwa musulunci ba daidai ba ne yin wannan a musulunci walhalika ita ce wacce take aske gashin kanta saboda jarraba ta same a to tunda babanta ya mutu a tunda mijinta ya mutu a tunda ɗanta ya mutu a tunda gobara ta cinye mata komai ba kira wanzaniya ta zo ta mata aski ba ta sata gashin kanan na dan shi wanda ya fito da gashin isan cewa abin da kai mata bai mata daɗi ba ko wani nau'i na bore da tawaye zanga-zanga ko yawa to wannan ya saba wa musulunci halayya ce ta maguzanci wa shaqa ta kuma shaqa kamar yanayin hadisin da muku wanda ya gabata wa shaqqul jiyo ya ga kafa ta sutura a kama wuya riga a tsarki, a kama hannu riga a tsarki, a aljihu a kama aka fanci, to duk ina cikin ashaka ma'ana dai wanda zai fata fita da sutura da yake sanye da ita ya mai da kansa tsirara ko tsirarar dukan jiki ko kuma tsirarar wani sashin jiki cewa wannan abin da kuka ga ina yi na kyata riga da yaga ta ina yi ne don abin da na samu kana a ciki a fahimciyar ban ji daɗin abu to wannan jahiliya ce wannan shine mashhuriyar magana game da abin da ake nufi da asaliqa da alhaliqa da ashaqa amma ko waɗanda suke cewa a abin da ake nufi da abin da yake wato ainihin asaliqa wacce take wato dukan fuska kamar shigen wacce za a ce ko take marin kai ko makamacin amma malamai suka ce abin da yake mafi shahara mafi bayyana shine abin da ake nufi da salika mai kururuwa halika mai aski shaƙa mai ta kaya sau da waɗannan duka suna daga cikin halayya ta jahiliya ba sa cikin halayyar musulunci akan haka duk wanda ya ɗauko waɗannan abubuwan yayi a yana musulmi to ya yi aram wata jahiliya ya aiwatar a cikin musulunci ya yi aran wata ta'ada da halayyar da ba ta musulunci ba ya shigo da cikin musulunci ku shigo da abin da yake cikin musulunci abin da ba na cikinsa ba sabo ne laifi ne shi ne malamai suka ce cewa da aka yi haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba masu waɗannan halayya kamar yadda Abu Musa Ash'ari shi ma sahabin Annabi yake shi ma yana nan akan abin da manzo ya tafi ba su kai ba su sauya ba kuma za su sauya ba duk wanda ya waɗannan abubuwan ba su ba shi kamar da manzon Allah ba shi ba su to me ake nufi da manzon Allah ba shi ba su ko wani sahabi ce shi ma ba shi ba da manzon Allah ya ce ba shi ba su shi da malamai suka ce wannan an faɗa don kaiwa matuƙa wajen tsawatawa daga afkawa irin waɗannan laifuffuka ba ana faɗar haka ba ne don a sanar da kai cewar wanda ya haka ya fita daga musulunci cewar manzo ya ce ba shi ba shi ba yana nufin ya bar musulunci ya koma arne ba haka manzo yake abin musul ash'ari shi ma da ya faɗa haka ba cewa yake matarsa da cewa nan kururuwar ta tuba ta zama kafira ba musulma ba shi a ba haka yake abin da yake nufi ta aikata wani abu na laifi babba da ya bar tsarin koyarwar da manzo izo da ita ta yi laifi babba duk da ba ya fitar da ita daga musulunci ba amma ta sani tana cikin laifi to tsawatawa ce mai tsanani mai kaiwa matuka? a ce ba kai ba ni saboda a tsawata maka akan abin da kake na ba kamar da malamai suka ce hakan da ikan faru tsakanin ɗa da uba baba ya zo ya ce da ɗansa to tunda haka ka ɗaukar wa kanka wannan tsarin shi za tafi a kai to ka je ba ni ba ko da za a zo a ce to ɗanka ne muka ci karo da shi kaza kaza kaza kaza kaza ba zai ce ba zai ba ba zai ce ai shi ba ɗansa ba ne ina nan ɗansa ne zai ba to abin da ke gaza ku yi kaza ku yi kaza ba zai fasa amma ma ya gaya masa ba shi ba shi shi kuma abin da ta gaya masa dan ya shiga taitayin sai to da abin layin nan ɗauka ba layin ne ba tunda har zai raba da ba ya ƙi hulɗa ko kuma ka samu wato ainihin sakin fuskarsa da walwalarsa to wannan shine abin da manzo yake nufi da ba shi ba masu yin waɗannan Shi shine kuma abin da Abu Musa al-Ash'ari shi ma yake nufi saboda haka waɗannan abubuwa manya-manyan laifi ne manya-manyan zunubai ne wanda suke karan tsaye ga addinin musulunci yin su ba daidai ba Wani hadisi na koyar da mu kamar haka na farko yana sanar da muharamcin ihu da kururuwa a lokacin faruwar jarraba sannan yana sanar da muharamcin aske gashi saboda Allah ya jarrabawa da wani abu aske gashin nan ba lallai sai na kai kawai ko na gira aka aske sunansa aske gashi zai iya shiga ciki cewar bawa ya nuna cewar bai ji da abin da ya haka kuma ya gaskira da kyakketa ta shi ma ya saba wa korwa addinin musulunci don Allah ya taɓa ba wa saboda haka da waɗannan su ne halayyar da aka sani a lokacin jahiliya da jahilai suke yi kan abu ya faru da su mara daɗi wanda a yanzu ma za ka tar da wasu da sunan musulunci suna musulmi amma ba su fasa ba su daina wannan ba su laifi ne irin haka yana ragar nagartar imaninka isa imaninka ya zama mai rauni amma dai ba za a ce ka kafarta da baka fasa sallah ba ka daina abubuwan da ake na sauran ibada Allah amma dai ka yi wani abu wanda ka kasa daure wa jarrabar da Allah ya maka wannan ma laifi sannan wannan hadisi na koyar da mu kulawa ta musamman da ake baiwa marasa lafiya musulmi ya rika damuwa da mara lafiyarsa ya ba shi kulawa da ɗaukin da ya kamata ya ba shi ba a tafi a bar mara lafiya ba kowa a gurinsa shi kaɗai ya san abin da yake ci za ka tada irin wanda suna faruwa da mu a asibitocinmu a gidajenmu a wuraren hudu wannan ya saba a addini sunna da bin tsarin magabatanmu na kwarai mara lafiya a bashi kulawa ta musamman in ciwonsa ya tsananta yadda bai sanin inda yake wani lokaci to kada a bar gurin ba kowa zama da wani wanda zai kula in ya juya zai faɗi da kan makwancinsa a tara ya farka yana bukata a daga shi bangaren ya gaji a daga shi amma aka samu sake ba a irin wannan kula sai ga wato abin ya karanta amma yadda wani bawan Allah Allah ya ji kansa da rahama lokacin rashin lafiyarsa har sai da bangaren sa da yake kwance a kan a daga shi gurin yana wato ani zawan yawa saboda ya daɗe a kai ba duniya an tafi an bashi to wannan ba daidai bane a musulunci kuma ce irin haka tarka faruwa cikin al'ummar har wa akwai cikin yan uwa da suka yi wato ainihin ziyara da kai ɗauki ga yan uwanmu waɗanda suke cikin halin wahala da fuskantar matsala na abin da ya shafi mai dugu dudu da tafiyarsu bai fi wata ɗaya ba za ta ce a zuwan da suka yi suka kai ɗauki da aka tara daga nan kano tireloli na sutura da abinci suke bayanin akwai asibitin da suka je ran lahadi ne wanda suke kwanci a asibitin dubunna ake magana na irin waɗannan da suke cikin halin ƙaƙanuka yau wahala ta kai su ga kwantawa cikin halin rashin lafiya amma kaf asibitin ba likita saboda lahadi to ina musulman da suke wannan area likitoci da ba za su iya sadaukar da kansu su ɗauke wa kansu zuwa wani guri daren lahadi su zo su ba wa 'yan uwansu musulmi ɗin an fahimta ku kaga an muna kuka matsala tana nan tare da muna cikin wanda suke rura wa matsalar mutum in wancan abin da ya faru ya faru da wanda ya kuskure wa fahimta ta daidai ta addini kuma wanda yake wato anin ya shiga riga addini ya cutar da addinin to kai da kake dukiyar addinin kuma kake jin cewar ka yadda ka mutu a kai ina ɗaukin da kake ba ɗan uwanka nesa ya zo ina ganin halin da ake ciki na tausayi na mamaki to haka suka rika bibiya sai akwai yaron da sanda suka ji za ka ci ne a kwanci babar ta ce haka yake koyaushe kuma yunwa ce sun tafi da wani irin shiryayyen abinci na musamman mai bawa ɗaukin wanda ya samu kansa a irin wannan yanayi da aka buɗe sati don aka ɗan wato haɗa masa ya sha yau isha gobe a wato jibi ya ga shi na miƙa hannu da kansa a bashi ya farfaɗo ga irin wannan marasa lafiya ba samu kula da tafiya ta ku zaga abubuwan mu duk a taɓarɓare a lalace to waɗannan dukwar wa addinin mu kuma ta zo mana da sunan duk zubarwa muka har ma an ga wani yana yi wanda ba su sa ce ka ai abin ya burge ya burge ka ai ina na addini kai na kama shi kai ya kamata ya gani ya koya a gurin har ya ka ba shi sha'awa ba ya sha'awar shiga addinin ka ba kai a ce kai ne kuma ki dahu wannan abu ka ji haka saboda haka kuna daga cikin abin da hadisi yake ko da mu marasa lafiyar mu da kasa mu kulawa ta musamman daga wajen a san maganin da ya kamata a bashi sai ga mamanin an ji an karɓo maganin amma an ce a sha sau uku sai lokacin shan ya wuce bai sha shi ba zai ɗauko a sha ba wanda zai bashi ko baya ya kama hanya ya tafi to duk waɗannan abin da ya kamata mu gyara sannan hadisin ina sanar da mu cewar mu zama masu bin sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama a dukkan al'amar rayuwa ba sai a wani banda wani ba ka abu musa al-ash'ari ne sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam a harkar musiba ta faru ina cewa abu sunna ina cewa bai yadda da tsarin bid'anci da maguzanci a gidansa saboda ina cikin musiba ko to a shekenan sunnar ba wai iya wani abu ne banda wanda shine za abin da ya fi yawa mutum ahalus sunna ne a neman aure ahalus sunna ne a rigar da ya samu zai dinka ta kyau ahalus sunna ne a kaza amma an zo harka amana in ba a je mana to kun jefa rijiya gaban ki dubu sai dai kuma a shiga maganar cewa to ya za a yafi ma za a yi ko kuma dan sanda za a hada shi ko kotu za a kai shi ko waye ka ga nan bai bi sunna tunda shi manzo saboda amana sama al-amin ake kira ka zama mai gaskiya kada a zo a bibiya a maka a tarar ƙarya kake manzo a sadiq ita saboda gaskiya ko kuwa sadiqul masduq ka gani to irin waɗannan shine sallah komai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah komai halayyarsa maganganunsa ɗabi'unsa duk abin da aka yi zama sunna kake to shine ka tabbata ahlus sunna zuriya da ake cewa suna sak irin wannan ita ce suna sak amma in dai kama ma a wani gurin suna a wani gurin bida to bida a bida a suna suna to ba a ce maka suna sak to sannan kuma wannan hadisi na sanar da mu falalar abu musul ash'ari matsayinsa da darajarsa a addinin musulmi to mai kokarin tabbatar da abin da yake daidai a addini har yana gab da barin dole suna daga cikin alamomi da suke nuna kyawun karshen bawa bai zama lokacin da zai bar duniya ya cika da yin wani aikin kirki ko karshen rayuwarsa bai sauka da kan layi na bin wato turban da take daidai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yubu aku kullu abdin alama mata alai za a tashi kowane bawa ranar alkiyama akan abin da ya mace na a wani hadisin kuma yake cewa innamal a'malu bil khawatim Eh, innamal a'malu bil khawatim haqiqa ana la'akari da karshe ne a ayyuka wani aiki ka cika da shi su yana sanar da mu cewar da yin abubuwan da suke za zama mana wato ainihin riba da nasara duniyar mu da lahira. shi ne abin da ya samu kana karatu, mai abin da muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya yafe mana والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan yake cewa yana da abokin aiki wanda ba musulmi ba kuma yakan sayi abinci su ci tare hakan laifi ne a'a haka ba laifi ba ya halatta musulmi ya sai abinci su ci tare da wanda ba musulmi ba musamman ma idan ya zamanto hakan zai iya zama dalili na wato ainihin kwadaitar da shi addini da kuma sanar da shi wasu korwa kyawawa ta addinin musulunci don ya to ya gamsu ya da iya addini in ma kuma bai yi ba to a sa masa jin cewa kaushi da tsananin arnanci ga musulunci ba nasa bane don akwai wanda zai fancewa kamar abin da yake faruwa da waɗanda suke ba musulmi ba da ba sa a nan area da muke arewa irin tunanin da suke da shi a kanmu a can ba shi ne irin tunanin da wanda suke cikinmu suke da shi domin waɗanda suke tahowa daga can za ka ji yadda suke bayanin yadda suka zo da kuma da suka samu nan za ta taho nysc an mata kuka ita ma tana kuka cewa ko za ki dawo ko ba ki dawo ba kin tafi garin kashe kashe arna ko ta taho tana jin ko tana zuwa daga tasha za a kwakwaɗe ta a kashe a ƙone gawar ko koya sai ta zo sai ta zuba ta a cikin musulmi tana aiki ana da ana raha da ita ana da ana ba ta shawara a aikinta sai ta ga cewa an kwata koma can nan fa ya fi daɗi in tana cincin tana fanke sai ta ga ta tara abin da in a can ne ba zai taru ba da sauran abubuwan da ya kamata su da haka babu laifi don ka sai abinci kunci da abincin aikin wanda ba su kai dai ka zama bisa basira kake ya zaman to cewar hakan kana amfani da shi don kira su zuwa ga addini ko kuma kakkaɓe masu wani tsanani ga musulmi don cewar ba haka abin ya tafi in dai musulmi na kan tsarin koro addinin musulunci akwai koyarwar wadda aka musu da yadda zai zauna da wanda ba musulmi kuma shi kyautatawa Allah yake cewa la yanhaakum Allahu ala ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi inna Allah yuhibbul muqsitin Allah ya ce bai hana mu yin abin kirki ga waɗanda ba su yaƙe mu a addini ba ba su fitar da mu daga gidajen mu mu yi adalci Allah yana son masu adalci kaga sai Allah ya kira hakan adalci wanda bai da kaushin kashe ka fitar da kai da gidanka to ka mu'amalance shi mu'amala mai kyau kai masa abinci wanda kuma yake tsaye akan cewa idan ka idan sa so yake kawo da kai dole sai ka zama kusa tsantsan da kuma wato ainihin kai ma shirin ko ta kwana a kansu sannan ke cewa don Allah a tashi da addu'a kan wani abu da yake faruwa da shi na saƙo, Allah ya raba shi da shi Allah ya raba ka da shi ma ya raba mu dukkan wani abu na ba daidai wannan kuma yake cewa dan Allah yana son ƙarin bayani akan wannan hadisi an abi huraira an karɓo daga sahabu annabi abu huraira radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kana yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah tabbas haƙiƙa wallahi za a mayar da haƙoƙi zuwa ga masu sura na alkiyama hatta yuqadu jarha jalha min ashatil qarna har a ɗauki fansar abinda akuya mai ƙaho ta wacce ba ta da ƙaho tun da ta yi da ƙaho saboda ta ga ita ba ta da ƙaho to ubangiji zai ba wa mara ƙahon damar rama tun da aka yi mata ta tun wacce take da ƙaho saboda adalci na ubangiji dan suna dabbobi ba a yadda su ma zalunci ya gudana a cikin su wani hadisi abin da yake sanar da mu mu yi kokari a duk mu'amalar mu da zamu da bayin Allah da kuma ubangijin mu mahaliccin mu mu ba wa kowa haƙƙinsa mahalicinka ka ba shi sa na bauta kan ka haɗa shi da wani cikin bauta matar ka ka ba ta haƙƙin dan ka ba shi haƙƙinsa iyayenka ka ba su haƙƙinsa makocinka ka ba su ka ba shi haƙƙinsa bakon ka ba shi haƙƙinsa abokin zama a ba shi haƙƙinsa kowa ya samu haƙƙinsa in kai haka to za ka je lafiya lau duniya ka batta kalau ana ana son barka Allah ya ji kanwa ne Allah ya albarkace shi albarkaci bayansa ya fi masa kurakuransa mun kam dai mun ji daɗin zama da shi kuma can lahira ka ji ana cewa irin ku ne ku wuce ku wuce ba sai an muku hisabi ba saboda abin ba za a hisabu a kansa ba ku ci ba bare a muku hisabi to wannan abin da ake san da mu kiyaye taba haƙƙin wani a ranar alƙiyama sai ka min da kansa in babu abin barwa kuma dama za a je ba abin barwa magana ta ta ɗauko ladanka a biya shi da shi ko a ɗauko laifinsa a ƙara Allah ya kiyaye wannan kuma yake tambayar cewa idan ya kasance maganar dukan fuska da aka yi cewar idan jarraba ta faru da mutum haramun ne imari kansa ko rika dukan wani sassa na jikinsa saboda an jarrabe shi ya ce to in ya zama to ba wannan bane wani ne ya kular da ko baka haushi sai ka falla hannu ka mare shi to shi ma duk yana cikin al'amarin jahiliya ko koya abu ne an fahimta ko to manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana duka a da ba sai da wannan hadisin na idan jarraba ta faru ya hana da kimace a fuska ya hana da ki hatta dabba manzo ya hana a dake ta a fuska ko kuma zane da ake yi shashatawa ya hana saboda haka ba daidai ba ne yin ba idan an maka ba daidai ba ko an ba laifi ko ka tattara hannun yaro ka tsukuna masa abin za ka tsula masa na munana ko kuma ya baka hannunsa kai masa ko kuma ka sa shi wani horo na fatin ce kama kafa kaɗai ɗaya ka rike in ya gaji ya fara abin zai kuka ka ce to saki ka so da ka zuba zai ci zai taita yin cin su in yayi za ka sa shi irin abin da to salo salo dai na tarbiya za ka iya zuwa amma abin da ya shafi mari a fuska ita ce mafi darajar guri a cikin dan adam ko kwatanta jake shi ka ai ba dai hanci ai ba dai fuska ko dan ta fuska ta samu matsala kuma ka samu matsala ka ai da rarrena sai dai ba fuska ko yawwa za ka ba a san duka a fuska mali ba daidai ba ne sannan kuma yake cewa idan ko mutum ya so ya zubar wa da wani dan uwansa mutunci ko kima eh, hakan ta kan sa ka ga wato an yi mari wannan shi ma ba daidai ba ne mari dai ko ya zama dan zubar da mutunci ko ya zama dan wani ya baka haushi duka ya saba korwa addinin musulunci wadda aka ba dai ba sai kuma wanda yake magana cewa cewa duk wanda ya salla a wajen masallaci ko kuma a can gefe da inda sahu yake an ce ba shi da sallah to ya batun kuma abin da yake faruwa a masallatan juma'a za ka tara wasu na can guri daban wasu kuma suna cikin masallaci wasu kuma su tashi nan da idan eh, ma abin da yake akwai a shari'ance a tsarin musulunci inda za ka bi limami sallah ana so ka je inda sahu ya je ana ke so ka musalla sallah ba inda ka zaɓa ya maka ba tsarin addinin musulunci idan masallaci bai cika ba to a cika shi sannan a tafi haraba idan haraba ba ta cika ba ka a tafi wajen haraba a cika masallaci ya cika to a cika haraba in haraba ta cika kuma sai a nemi wani waje. amma ka zo ka sanda mutum a cikin ƙwaryar masallaci ma da guri balatara kuma haraba shi kuma ya tafi can yayi sahunsa? wani ma wurin kantinsa ne a nan zai je ko sai dai dan zaka yi kofa ina gadin kantinsa ina wa Allah sallah a karba da hakuri muna kasuwa ne ko sai eh. to nan ba daidai bane eh, irin ibn taymiya da makamantar suna magana ta duk wanda ya san ma ina can ƙurya da masallaci daban da inda masallaci ke sahu bai zo nan ba to ko ya yaddan gurinsa amma ba bin sallah to a zo ana ta kamata ya bata bi mai zafi kai yadda aka ce kuma ba nutsuwa galibi ga masu irin wani ka zo kana bin masallaci sallah saboda kana tunanin za ka lafi fita da wani mai tifa zuwa gitta shi ya riga ya sallar a sahaba jirgin sai a ɗago maka fara ɗago sai zo mutum kuma na ta digigiri ya zai aishi mai ne ba daidai ba ne addini a rike shi da kyau a yi shi yadda musulunci in ka tafi kama makara ko zuwa kai baka samu ba ku yi a za a kanka ka san ka ibada ta ka samu a kan ka zo ka yi wacce ke baka same da ake su Allah ya samu eh. da shi wannan ne shi da na eh Eh, ya eh, ƙarya ce ai ƙarya ce a ita waya ba ta sa ƙarya ta zama ba ƙarya ba eh, ba daidai ba ne a kira ka a waya kana ina ka ce yanzu nan na isa can kuma ba inda ka je kana nan a inda ka ko gani nan na taho ina hanya ko ko a yi da ta baka tara ƙarya tana nan ƙarya ce in shi da yake can bai san ƙarya kake ba wanda yake nan ke tare ya san ƙarya kake kuma wanda ya kaye shi ya san shi ba ɓoye masa kuma shi ne babban abin shi ka saba masa ya hana ƙarya kayi saboda ka kimar ka a gurin mahalicci taron, rabu ka a gurin bayan sa taron dan inda kake ma zai maka shaida makalici ne ko saboda ka ba daidai mai, inda ya kamata ka yi kokari iya bakin kokarin ka kana kwatanta da kana tsare faruwar ƙarya a bakin in ka saba da gaskiyar to duma abin ƙarya yanzu za ka kwata kwata ba ko an shirya da kai sai ka ba ka iya ba, ko abin da yi in an je a ce ka za a yi su kai gaskiya ba zai iya zuciyar ma ba ta karba saboda an rubuta maka ina mazo na cewa mutum ba zai gushe ba yana ƙarya ina nafa ƙarya har sai ta kai ga an rubuta shi makaryaci a kundin makaryata da ke gurin Allah a ta faru ha gurin Allah wani makaryaci ne a fayan kuma mai rage ta ga matsala ce kuma manzo yake cewa in dai mutum na ƙarya ɗabi'arta tana shirya zuwa ga miyagun ayyuka har kuma mutum ya zama dalilin tafiyar sa mutum ne eh, ba daidai ba Allah ya samu ya eh, akwai hadisi da ya zo magana cewa akwai karyar da ba a kama mai yin ta wanda ya karya a filin yaki to wannan a musulunci ba a kama shi saboda abu ne idan yi don kufar wato karya kafirci ɗaukaka addini to da haka misali irin yadda wani lokaci manzo yake yin tauriya ibagarar da munafukai da arna za su tafi yaƙi da wanau ya rika tambayar ina ake bi ne a je gano ina gano ina da wanau ai haka suke ko har dai riga sun nau'i ne na cewar kamar can za a tafi kamar yana nusarwa ce za ku su tafi gano yaƙi san ta za ta fi sace da walau zamu kan ka je ka faɗa min isa ko to amma aka ji cewar ina tambayar zanen su to kuyan gano ku zama cikin hidima yana tambayar ina za a ba je gano sai mu da kai su irin ko kuma a filin yakin ana tsaka da yaki ke ai mun gama da su an kashe babban su ba to wanda ba kusa da kuma shi kenan an faɗan mar da gaba an fahimta ko to an kashe wanda ba ina gashi to karya na gobe ne to nan ba a kama ka sai kuma karyar da kai dan sasanta wasu masu gaba da faɗa da annabi yake cewa idan bawa da bawa musulmi suka kwana uku ba su shirya ba duk abin da suka yi na ibada ubangiji zai ce ku jira sai sun shirya a kamo in karba ku kaga cewa suna cikin hatsari da tashin hankali matsala ce ku ce irin wani yanayi sai ka je ka ce wannan ce ya zun baka hakuri duniya guda nawa ta ce abin da ya faru ya wuce da Allah kai hakuri kada haka ta sake faruwa shi da gurin sa ya wuce abu ko shi bai turo ka shi ba sai ka je ka samu ɗaya su wanda ya turo ne ya ce abin da ya faru sai shi da ya kuma da Allah a guje gaba kaza kaza sai su haɗu su ce to ai ba komai kaza kaza a shirya to wannan daidai ne a kawar da wata barna ce da wannan abin da ka da kawo wato ainihin daidaito a cikin al'amari har kuma mutumin da zai karya ga matarsa a ce gaskiya ya bar wallahi joji take su haddale shi zan haɗa ne sai lokacin ya aka sallah ta to har tana neman ƙariya za a bane sai ka zo ka yi jigun wai kwa lafiya ne mai gida su Allah ya joji nan ne tsaya mun ƙare da dale shi ɗin kasuwar wannan karin ba ta gama sai ka tana cewa to ai ba kuma amma da ka ce kai wani joji jojin wani shi ke nan ka ɗauka ɗauka mu tashi hankali har a yi sallah har a bayan sallah da za ku tuya kai ne ba ka so kai an fahimta ko to ƙarya irin wannan dan daidaita al'amarin cikin gida wanda shi ne al'amarin ka na waje ma zai kyau ma ka tafi gida ba daɗi kuma in ka fito sai an fahimci wani ba wajen wannan guda uku babu laifi a shida Allah ya samu da kai sai mu da da wani ya batulci ne da eh, nau'in batulci shi ma halayya ce mara kyau cewar ka gama makaranta ka yi gandi wannan ya kama rigar wannan ya kama ya ja a ɗaurawa haye ja mun gama makaranta wannan kuma ya kama wannan duk jahiliya ce saboda ni'ima ce Allah ya maka ita wannan sutura cewar sutura ce ta tafiya neman ilimi da samun wayewa da sanin abin da yake damu wannan sutura ai a suturu ma daban take in ka fahimce ta to kuma sannan idan ma ni na gama amfani da ita ko ba zan samu akwai wanda shi kuma irin wannan yake nema a sutura da zai sa tasa ta faka da daddagewa da lalace in na ba shi sai samu lalace sai ka yaga ka kana da Allah na yi maka mutunci wannan ni'imar ga sakayya da zan yi aka ba daidai bane ba ya saba sukurwa ta addini duk ai saboda an yi nesa da tarbiyyar ta addini shine yake sawa kake ganin haka amma makarantu suka samu wannan horon da tarbiyyar ta addini in sun gama ai ba sa irin su sanar muka sakandare muka gama ba wannan ba amma yan gwammaja wani gwammaja tu kama wuta layi nan da ake wannan an sannan ma ta an ɗauki hulasa an jefa su sai dai duk abin da zai yi an gama makaranta to kaga wannan kana cewa ga irin horon da ka fito da shi ko na gama yanzu daidai nake da ci mutuncin kowa haka ke na ke ci kuma daidai nake da yi mutunci wannan ba kowarwa ce ta so da dole suke alhakin kowarwa yake wuyansu su yi kokari a cikin irin abubuwan da ya kamata su rika yi kawar da irin waɗannan abubuwan eh, ba daidai ba ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu